farin da ke ko sallallahu alaihi wasallam ti hi hana bai ga haini ko men la lakara kota farlan farlanta hinu nyai gollu kubenu allah gara farla hulla kutu i ko men kamma gelli farlanu kuganañi iga timme ken kamanni ulaliŋinten ñayi ina ken mutua lelenta kekkaman kibarendi kunyani soro hanunga kubenu garono arjanna gelli komen gollun kagana nagasi farla nuku amma kati timmani ni ñaati mogonga allah naati ka hayindin komen da gelli baraji golluga dangani kunna ago a, a farla nun timmandi dangani golluwanonga agada kuñaati baraji gollenga e kuuɗo ina farla nun timmandi serebe ganani kubaraji gollun tan maxa an farla nun kana gasi allah garu ñana kan moxo in be ñani arno kisayi yo xa serebe ganani an farlanta hinunga naxasi an kani sere ayi an ga hammin qotaxunti baraji gollunga ga ñana sababuwa an farla an ku kuga timmene an kaman na kato arjanna kitana sumen kabila sugadi a suni nahilan yayi ga hidi sun kasun cumin bani kotti yayi har kin gananya alkafara nga ma tekke kebe komen yimme gada wajabi didu kamma ana nafilan kontinyadi lalimnun da keko nanti gel, kena gelli nafilan kai hiyo gwai hibe ga koyni nanti komendi ikaman e kanu maremu sirebe ga nahilan kinni an ga makempe farlan banai ana kya koyni nan tandan kaman kanu agara kube nu farla hulla kutan kamma anda farlan ku kanu an ngetiya sirin serenda ngani sababuwa kebe ga hammin kota hunu abada ina ni baraji nya kitana ana ni baraji gollu nya nyana ka bai ga ne farlan ne kotiya anta dungene nafila su kinni ken farlan nonendi akama an gana kurosi anyini serayi e eh, farla ke me kote nyana dangani hara gana nya kinni anta kinniti mogonga yo xa serebe ga farlan kinni aga illene hammin kotaxunti nafilanga ken kamanni serayi ga ɲana sababu a dangani nahila ke imme farla ke imme ganne wona dangani bayni hammi wa ken dangani ina barajen kita kebe ga hiti farla ke bane kottiya yo maremu sumu benu gani. ma igada sumen kanu gado ya mari tai sallallahu alaihi wa sallam o hanni mu kunya kamma baraji en chume ho hana arfa kota sirebe ga hite hijanayi anna arfa kotan chumu e sunna nyani kenga gemme banan kasun kabun kota bayni faren jabi sallallahu alaihi wa sallam saumu mu arafa yu yukaffiru dhunuba sanataini madiya wa mustaqbala wa mustaqbila wa saumu asura yukaffiru sanatu madiya rawahu muslim da ke ko sallallahu alaihi wa wasallam nanti arfa kotan cuume awa sino hilli junubun kafarini sine kebe ga dangi ado kebe garini a sura kota sine be ga dangi a ka nga ga cine junubun kafarni ida ke a kanu sere wo sere an ga hiti hijanai arafa kota an garawa sumunu an na sumu a barajen koren yani ka sere be gani hijanan yai makruha nyani an ken kamanda ngani an na sumu kudo an gana sumu arafa kota amma ganya sababuwa an ga lampunu anan ya Allah ta hara an bati yake kiniti mugonga arafa kotan cumen ka hija nan da huwa ne an kaman da sunnan cuwaki bayni fare sallallahu alaihi wasallam aman sumunu arafa kota arafa kota a daga hiji hajjatul wada a masumu bai bega kenga ummu salama faren kagume sallallahu radiyallahu anha allah gana neman da a ti shirin da me sori idan me kuta i bange ti faren cumu ti faren masumu faren kagume da kingari nan ti a yi faren masumu lenki la alahi kube nugi i bange igara me kuta aɗo farenga sikku kuɓenu naxa sikkan nan boga suudi aɗa maniña aɗa kati ñawtu na kini serei nanti ken nan daga kini farenga ken daga kini farenga aɗo kati gume kega kiñene arafa kota faren ni i ɲogon nan kanma faren cetuntenga i ɲogon nan kanma aɗa kati ke kinayi faren damini a suyaxengayi kenya sabu dangani arafa kotan cume ida kanu yemme nyada kebe ganta arafa ka serebe ga arafa ankin kaman nan cumu makruha nyani ado hijun ka sombito kuttanmi ni sumu sunna nyani farendo nyamarai sallallahu alaihi wasallam bayni farendi abi ma min ayami العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر الأول من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري أتبتون تنو ku golli siren ñeŋenga idi agan kanunta katta allayi nan koto kubitoyi yani hijunga nkaso bito tammi hana ke banan kason bito tammi hana nawtu kota hananga nan daga wara bita kabundinga iti farendangani hari jihadu jihadun kurenka senna jihadu nya killendi anta kubaka har jihadu a ganta sirebe a ga boguti ai mega bogu adina burencu allah killendi hoho masage gelli kenga a kenyime masage ana buren masage kendi kuna kubitoni hwayi a barajen koren gani allah gara a nyango dangani sirebe ga makkata dangani anga katunu bita kabundi ke bana sumunu anna sumu abarajen kore nyani selebe gananya sumunu hija na gahe anken gamal lawawu tugelli kota hananga na daga wara bita kabundi sere be ga hiju nyadi an gana lahi kubito sumunu an na wutu kota hananga nan daga wara bita segundi misilme su annan kawa hammin ta an annan duwa kubitodi anna asumenya ho hogandi golli na nya a barajen ne. hillandi na bito tummi suumu kason kasondi shawal na bito tu misumu na karindi sun kasonga ari muslimu di faren jaabi sallallahu alaihi wa sallam. man sama ramadana wa atba'ahu sita min shawwal kana ka siyami dahar ati serebe gana sun kason cumu anda bito tummi batundai gellimina kasondi ken cume a ñanan dangani ko anga dan uyum mumancuwa sumu a keni ho a yabarajen korengani bito tummi na ken cumu mina kasondi sun kason cumen palle ken barajen serebe be gade iwoyin mumancuwa somu sere serebe sun kaso ngana dangi ye danga tinan na kubito tu sumu a ganani tambo ganga an na tambo ketuga hina an na rubito kutumi kenya kenyani an na bito mi barajen kita bayini farla kinindenya ya wajabinten ni sunnan kininden kane mu sikkandi kenni kasannen cuumen ñaayi faare sallallahu alaihi wa sallam igata tirndi nanti to ka suumen barajen koren ni sun kaso cuumen palle ati kaso keɓe kaga atinadangani eh, almuharram kendi kuna ke sabati nangiri farenga sallallahu alaihi wasallam nanti farenye kasannen cumunu anya anyi bitankonti gabe sumunu ndi ada soro ñamari nantina sumu kenya ngani kasannen cume manna kasannen bito ñogondu sumu ina gelli barajin cume ñayi a barajen maremu natanninga ni keɓey e kasanne mbita kabundi na ken cuumu aɗo tammundi ida kubito suumen kanu sakka asura kasannen tammu a suumen ni sunna ñayi serebe gana kata dangani bayni fasangunta huwa dangani igara faren tindi kasan nen cuumenga faren jabi sallallahu alaihi wa sallam e asura sura kotan cuumenga kasan nan tammu faren jabi inna sawma yawma asura ahtasibu ala allah an yukaffira sanata allati qablahu kasan nan tammun cuume iwa jigin jigintaaxunu allah bange awa sine kafar ne sine kebe ga sawe farin gari madina sallallahu alaihi a da yahudu nun ye iwa ke kota sumunu di tirndi man hani kaga ke kota sumunu iti allah da musa kisi ke da ada firawuna di jaman yolandi ke yi kinge mu kasannin tammunyayi faren jaabi sallallahu alayhi wa sallam o kuwan kawati musayi dinanta ka kunga faren da ke kota sumu ada sahaba nu ñamari nantina sumu sage adi ñamari ate ina yahudi nun cooxi ina kota bane sumu a kane ma a halle serebe gana nan na sumu an na bita kabundin cumu ado bita tammundi kinga hega anna tammun cumu ado tammun do bane serebe ga makkatu kenda anna tammu ke bane sumu hohon tadi a barajen koreñani hinna ɗo keñayi ke sabati nangiri farenga sallallahu alaihi wa sallam ati la in baqitu ila qabil la asumanna atase وفي رواية مع العاشر فارن كيكو ننتي إيغنا برسو يدو واغا قسن ننتمونا نيني miigara ميغرا بتكابندين cuumu ari حديثة تندي nanti bita kabundin do bita tammundi miigara kabundin do tammundin cuumu ka faren paati yeddo kencine ga faremu diganga ɓe wo konini kasannen kibarendi ma asura kota e hadisi gabe wo konni i sahanto he hadisi gabe wo konni asura fasanguntagundi an nani ken padise ma saha bayni shi anu ina kasannen tammullaga kota bure ñayi faren kisimare alhuseini ida fatin di kasannin tammun kotayi kenya sabudangani igada kasannin kota tammundilla ka kota burenga jama'a tana wano bi kunda watini kundangani nawasib kun kani soroayi ido si anu ta gemme abada si anu nko ina isi ki konturu ñayi i tana ñayi kuwa e misali be ga ke ŋa ke sabati jamanu kuhilli dubanu be si anunti shere be gana kalin katu kasan kasanninta mun kota yaxonu ŋalla gana shi anun do kubenu ga me kun kati shere be gana kalin katu kasan kasanninta mun kota yaxonu talla gana abada ku hadisu benu oga giri konno ma ku seho benu oga di ko hadisu nyani ka bani su sahantehe nangiri farenga kena gella unta unyai nanti serebe gana nanti faren jaabi sallallahu alaihi wa sallam man wassa'a ala iyalihi yawma asura wassa allahu sere serebe gana nin gaben chori idin bayan dangane iga igena pogusu allah wang mangal yaxenga sana sahaba itike hadise kima sahanangiri farenga lasilintai kenya sabudangani asura kota higa buwanonga bidi anyani ona dutangai ke asura agemme kasaninta muña kogatini gani kasan calle yo ke kota gana kiñe haro bange owa walla sore sorene na yiganne ngaben coro soron na yige na pugu yogonu megara kute togo yogon na ho soro gara ta kebe gana pono ninde ñani gella ganani sirebe gi soronde ñanati kudigamu ay an na togono ayan pasangunta bayni bide an ñani yoka sirebe ganani anga ñanati ke ayta an dimba an na ñige ho ontadi na wakati suy kempiti a sura kota a hiti kota tanayi wa hohon kinnandi bayanga, ige honga ma ige hon tana bayanga mbayanga sewono annaña kam maxañi an kenta dungene hammini nandi mbaya ma kukoto ndambugana kiñe ti ku sehandambuwa a sahante da silintay maremu karaganni ngani keɓey e eh, urungurane na taxandi hanan cuumu tammudo karago hanabe ga urumuranen kasondi ken ni shabaniya na ken cumu ana gelli barajin cumu ñayi farenga da soro na tinanya a barajen korenga ni bayne aisha eh e allah ne manda da ma ra'aytu rasulallahi sal sallallahu alaihi wa sallam istakmala siyama shaharin قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما من شهر شعبان متفق عليه أي صدقك ننتي إما فارن علي أجل قصو سومن تمندي أبدا أجل تسون قصو تومن ياي إما ورقا أجل غبانا توم قصو قصودي أسومن قصو دي نقطو أرمورانين قصونا yoka tun tuwalo ñogonu da ke koni urumuranen kasuwo tammudo kalago ngana dangi nan cuumu bayni fare sallallahu alaihi wa sallam ada ke ko ti e urumuranen kaso ngana kije tammudo karago tammudo karago hana ke halle e kamaga sumu yo ogana ku hadisu hilli hayi sere gantatu anna tatu la same e an na hadisi hana farin na ke kaso ho gabe nya sumun mana gan ga kinga da soron nya mari na te kaso ke gana ta gandi in ma sumun o ga ke be famu ni yere sere be a ganani kaso ke sumen gan tan torono anna na su sumu ma gan bito hilli ida kenya kanu serebe toro no ha an gana a bita hanun cumu an ken na sume ngara kudo an na katu an mogon cirondini sun kason cumen kane anani sun kason cume an ta jewono lampunu bayini ke sabati nangiri a da sahaba yogo tirni ati ke kaso lagaru an cumuwa ba kenti hani farenta gana su mu an na bito hin kendi kuna serebe gana sabane kason cumu urumuranen kaso ida kiya kanu to hillimini ala garunga kendi sume nganta serebe tampindini anta korindini kagana ñaga serebe korindini an ken kama an gara honne sumadita an anna wara kuro an na katu an mogon cirondini sun kason cumen kane an na kini alhaladi an butten cahunte an tampinte he an na katu an bateye te. imorgon. marem kena gelli baraji cuumen ñaayi na koota hullum cuumu kaso suudi kenne kason tammundo sikko tammundo naxato tammundo kargo sirowo seregarawa ku no kaso su an na suumu bayde abu dharre alla gananni manda أتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقال هي كصوم الدهر رواه النسائي وصححه ابن حبان أبو ذر فارس صحابا يعني alla gana ñimanda maxa ati faren don ñamari wona bito sikki suumu kasondi bito kullu ken ni kason gana ke an gana dume ke ke ke ke hisir bane sugadi wattu gana tammu kende kasonde an gana bito sikki sumu awoxa anda kaso mumancu sumu keni ho ay a barajen xorenni on xawa onan pammitay kena gelli barajin chume ñayi kaso su an na bito siki sumu kenya andi mera batu nimei ami mera batu nimei andi nya kaso njongarunga anda na hanindi anda la lagarunga annaka gido sikki sumu kaso suudi ken cuume xa a barajin naxu an gada n uyun mumancuwa sumu serebe gana duma ma maɗo uyun cuumen cuwa ñarono kenya sabudangani faren sahabanu allah gana nemandi maxa kaso ngana sigi ta baneta iñi kugito sikki sumunu barajin cuumenga igadi yogonu tirni nanti mana hani kaso ngana sigita kaga kubito sikki sumunu kanta walla bito kullu ngana kinye kana sumu kumbitoyi kudo kana tammundo sikko tammundo nakato tammundo karabo kana kun ka baraje kita iti o kuna o kuna sume ke kenya mundiniya bayni hadamaren me antatu manga birene katta kason tammundo karabo manta birene katta tammundo karabo kenya sabu sabudangani iga bito ku sikki kenya indini yo serebe gana katu ku bito sikki sumunu hane kason tammundo sikkonga kiñe tammundo naxato tammundo karago an katu kun ka xa sumunu a barajen koreñani allah banana ken ken pantu yo xa serebe gana katui dugundini bito ku sikki an nagemundi tammundo sikkonga nandagawara tammundo naxato tamun do karago kenya barajin koren ni aya pasamunta kena gelli barajin cume ñayi farenga do yi sunna ñani serebe gana katadangani kenni tenengen cume ado alhamisa fare sallallahu alaihi wasallam a gangaba ani kubito hilli sumunu ko yendi igara faren tirni kubito hilli sumenga tenengen do alagamisa manegane aga toko kuncomun faren jaabi inna al'amala tu'radu kulla ithnain wa khamis fayaghfiru llahu likulli muslimin aw likulli mu'minin illa almutahajirain fayaqulu akhiruhuma rawahu ahmad وصح وسنده صحيح يقرا فارنتني نانتي e mana hani an ga toko tenengen do alhamisa cumun farin jaabi ina gollun koyni tenengen do alhamisa ñayi allah na hafarindi misilime suudangani ma mumini su a ganta silaminu kubenu wuraken kutuntenga ɓey iganta digamunu meeda e maremu kendi kuna silami anna lakin kutuba kammaren ammaren silaminga sakati amburtinte allah banana ken jurbun kakkentu gelle ken ganani aga na sababuwa allah nta i hajurona an kin kaman gollen ma ibe gana kara ken nogondi a ñini kan gali haladi arno sai silami anta daganan dangani an ga lakin kutunu ammaren silaminga hibe ga puno bito sikkiya kinga dañi ga koto koto a gane alhala suri an taragana sakkati ke ganaña an rikin ari kille tanadi faren jaabi te ina gollun gollum hiliya kubito hilliyadi tenengen yando alhamisa i kira ke a kanu i ganañi ni su mun sumuntenni kena gelli barajin cumen ñayi na kota sumu aɗo na kota mini bayni faren jaabi sallallahu alayhi wa sallam ahabu siyami ila allah siyamu daoud wa ahabu salati ila allah salatu daoud kana yanamu nisfahu wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sulusahu wa kana yasumu yawman wa yafturu yawman muttafaqun alayhi faren jaabi sallallahu alayhi wa sallam sumen po kanunte kata allah dawuda sumeñen nabiyullahu daud sallen po kanunte kata da, eh, allah dawuda salleñani ani aga wuron taxanden kenkene ana taxandi sikkandin cigi ana taxandi tummundin kenkene ani aga sumun na kota sumu ana kota min e marim dina ke ada hokkore o gana simme ga gir kuɓenu sukkonno na lawara a suni paraji chume nyai a barajin koreni anga makkati suudangani angarawa hilloɗa an na dabari angarawa sikkoɗa an na dabari angarawa baneyaɗa an na dabari a barajin kore ñani farendi selebe gana dume ke kamma anago angada nguyunya sumu yo mare mu un kawa ona ke fahamu yere nanti e baraji mun den kille allah da da ngani ñango dangani kempantayi faringada hiɓe koyoyi kempantayi kendi kuna an ante kawa ogodu tampindini e eh, ti bidiyanunga kuɓenu lasili gantiya kena gelli barajin cumen ñayi serebe yahare gan tan maxa ma yahare be kiide gan tan maxa an nan cumu bayni faren jaabi sallallahu alayhi wa sallam man istataa minkum alba'ata falyatazawaj falyatazawaj fa innahu agaddu lilbasar wa ahsanu lilfaraj ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له رجاء رواه البخاري e magambane monati sirebe anga mayagi anka kinye ya hui an kinye ya hui an mayagi kanuye an tappindini an kin kama an nan kawa an nan ga ke kanuye taganinan da anna barajen kita baraje kebe korin kadi bayni faren jaabi serebe gallawa yahunna fakandan gani ma serebe gallawa yahunta kalifindan gani an kaman nan yahi ayana yaken yaken tekke ayana kane tangana serebe ga makkatu kenda an nan cuumu sume ñin nan ken kamanda ngani jara do ñayi o suwatu sume ngani kebe kanuye hadamaren men di awa taxandini aɗo kentana awa hammi lonandi hammi kebe ga mungundini duna pisudi kengani allambattenga maremu e sabanpanan cuume ni a barajen korengani ka ida ke koni seren na sabon ba da kotu kare-kare ti sun barajin cuumen na an na su sumu suumu jogon da ken koni yau ka sabati giri fare na sallallahu alaihi wa nan ti kasuwa a, a koren gani a siren gani a barajin a sumin barajin koren ni eh, hadisi gabera kibarendi to ŋuñani hadisi gabera kibarendi an nani hadisi lampunte mama saha yo serebe ganala hisaban pana hadisu benu gara kibarendi an na ho toŋinten do ho garanten bogumedi an na ke kitabe hayi ibun hajar a gana kitabe kebe saha a togon ni tabyinul ujub bima warada

ar urunguranen kasondi kengani shabaniya o kugatin shaban pillandi ni urunguranen kaso faren jaabi sallallahu alaihi wasallam atana kasu hilli anaga kasu ku hilli darengani soron kirimuntenga bakiya, i hakkile ganti kamma kengani shaban pana aɗo sun kaso kasu hilli ani i qorengani yoka maremu a baraji tume a korenyani serenke sine muma kaso kaso an gara hoho sumunu an na sumu an gara batiye sunyana an na nya sakkati ke kube nuka sabati nangiri farenga kebe manyantinga nita an na bidiya nya an na liti bidiya yi kebe gama sabati nangiri farenga amma sabati langiri sahaba nunga khulafa urasidina paringa do ñamari wona waradi sunnanga aɗo khulafa urasidina nu no killeɓe koyoy on daga diya rajaba bani kotti suume an ken naña an pajunta sine muma ante barajin cuume ñana ma saban pana ngana sigi an na ken bani kotti a suuma ken bidi a ñana ma anke sere de gana an ta umra nyana ma saban panan ne kotti gana sigi na umra nyana saban panan bane ade ken xani bidi a yayi dalile tai ma saban panan juma hana yugun wakki ragana an juma muru hana ina ken cigi na sande do duwawu do sadaka nu ke suni bidi a yayi ama saha ma saban panan gana sigi kursi howano ina si sabon panan kursu wanyan kai kin kani bidi anye amma sahanan giri fare nga sahan tinga ni an garawa bitan pake su be sumu na di an na sumu ti allah yi a barajen kore ne marem oga giri kube lu konno ti barajin nya ni an gaba an gaba sire an garawa koko dangani an na dabari ayan fasamunta. ken palle eh, mare muhibe gano dangani oga katu kebe konno sumen kibarendi o haga giri kenya konno ka tirni nu yogunu wo maga yere owa munda ona kaseti ke timmanditi kunga kengani kei sirebe jangiro ganga himpe ngan kotan maga igatina dangani sisa nyani ba ma asuma agana sirebe raga himpe nyan kotonan maga anta jowono hanke kitana yo sahare wa kunkama kunkama nunga ne ti sahare a pompo manyani, an gana a mondo a kobo man nara lakeni ida ke goda tuwanon tirni ke iti ke saha ho onta kendi ke jangiro ga serebe an na pompe kera lakenga na ana an nan katu hanken kitana an ga hempene ho ontati bayni igiro hohe aga kiñene sere nogonga wani a garan ta a suna sanki a na ɲa hanka duro ketini ne ari a sheikh muhammad bin saleh al uthaymin ida ni ke hai bi sirebe ni an ga ne an ga abiya songa kiyen kanu kamini kagaro halli abiyon ni kaga giri kamundi kada kiyen ari kin kaman cumin na kan mɔgɔ asahantiñani baaga giri suume keɓey asahantiñani walla na ken kota dugana ati hohon tay bayni igi suumen kutunu e kennañi kiyen kenu i dankanaku hana ti kiyen kenu idi suumen kutu haran ken kamangana ille no abiyondi aga ille gilli tay e, ari aga kammundi ari kiyen ari hohon tay ken cuumen cahantiñani maremu a asare oda keko ti farenti serebe gana sumanan minindi an gana huturin kini sumanan suma na ke gada baraji be kitai sumendi allah kin baraji me ñanan kadan gani anani anta hoho naxa sini suma na ke baraji nga mare mu ke ni fursayi wakati yani kei allah gada wasei ña soroɓenu dangani an nan hoto sun kaso nganari. angara wasiran pake su ta tamundini anna tamundi hara ganani bai nuga tiranga ko ku bai nuga europe manogutana an ga dingirai ta an ken kamanta wati kitana an ga tinanna sun kasu eh, futuri kini serai duna nugusu an garawa sere kitana a ga sikkan dangani ana futurin da bari koto kota na kini sumanonga bai ta pak be an na kenya serebe ganani anga terranga masalan na kashin kai kata kara yago mare ne kilifindi na sigiti ke koto kota ana huturin dabari ana surun kiri inalli huturi a ya korenya kempiti ko nanti anyi me jate nyana na kini nakini allah. hara ngana kal sikkini serei aga sigiti kena soron tamundi a barajan koreñan iga katu siran pakka su huturdini kungara baraje sukiti sumendi anken kamanga kembe baraje kita aga o watu o mare mu yogonu wadi allah da kunda wasiye ñappundangani yogonura wa sorota mis huturdini kota su kente ho bakkina burenga yogonura way tampille sere ko ta su kenta ho bakkina burenga yogunura wai kame sere ndini antin ho mabegina burenga ma hibe puno kame sere kendo kuna sero sere angara wa hakke su ndini har ken puno ujune sere kota su anna dabari an gana ujune eh, sere sumana huturndi ken ujune sere men pakke allah wa baraji ñananda a timmante allah wase nya sere ɓe da keni go korayi an kaman nan kawa an na wati laga yadda kan pirini sere kabe ida tinni ne nyake sere be ganani an cumu jamane di an giri an tere nan daga kata jamane tanai an kinga sumu jamane kebedi kumpina nan cumu anga tere na daga nugu be kuntu mo hakkunga da sumen joppa ko be abita hillandi sasa kason kallenga nari ke kaman minni do agada sumen joppa do kubenuyi ba walla aga jamane keɓedi a minni do kuncuroñayi tuwanon da ke ko ita aga jamane keɓedi a minni do kuncuroñayi hara ganañi a sumen tanji kebito walla tanji kero kota bane o hontadi anta da dangani a bane kottiga min angana suumu jamane di e kakum pinane an cuumu serakaɓe gana ñe angana angana suumu kaku ñaña jama pillandinga kaga sumu. anken tere daga katta jamanu kubenuga haka ne ko karaga moxoɓe ado saudi waxati ga an ni saudi an cumunu kara kane terebe ga sumu kara alli yere alli saudi alli omurankini kaso lagaru anken pay tampilero bito segiyay ikunga tampilero bito kabi ida kaso ngari an ka min nidiya ba manta min nidiya ita min nidiya kaso ngana kara eh, eh, sallen palle an ga kontoti kota bane kebe an nara tuga tampille do an naña tampille do kabu gellaganañi i kungara tanñi ke a sumu an ken pay tampille do kabu ay bayne an gara joppadi kubenuyi i tampille do kabu ñahayi imini anga su anga su anga sumen yoppata kuɓe ni kumma min anga no ku keɓe har sa amminiɗo keña kuña maren mum hiɓe ga diga men de hondini yere kenni kiyayi sumana sallen gadanŋi jamane beedi an callini do kunɲayi anga ga jamane beedi kunɲa kiten nan kanma an callini do kunɲayi haraga an angara bitan konti be sumu agan puno tanji ke bitoyi anga jamane be da ancallen do kunya gella ganani isallen ka gananya wakati yayi a konto an ken dangana an baka son cumen timmandi aga konto ti kebe an na ken timmandi mu min lamuren ka kibare a sabe o digama kamma serebe an ni palasiya an ga dingirai ko sorobe nuga europa nu manugutana an ga tukat an ta sire kitana no kebe ga hataji na amin na mudenga awa daga nan dangani e an kara walla duna nugutana an ga tu nugube sorowa kitana no iga hataji ni an na sire nyamari nanti ke kota hulani gana kinye an ni min na muden bagandi ado dimbaya o sorobe nuga europe amma se an ŋatu kat kara kunɲan patajin tenna katta kemin namude nan koto an ken ga birene sorobenu naxa ken bire awa daganan dangani eh, an na sire nyamari kara nanti kason tampillen do kabu eh, ken gana gemu hakun tampillen do kabun kota ana min namuden mbagandi ma kasallen kota an na kaman telefo telefo ga amma na kuna kamar nan nanta nan min na muden bagani yo kaganani anga no ube soronga no miskino nyani i hata an nan kawa bagani no nyai na kini kunga ayan pasangunta dinanta na bagani no utana maremu kendangiyen palle eh, wa yan payi muruna kama kamare me muhammad sheikh kaba a yanñi digamunu sumen kibarendi kuka setunu sikki serebe gana lahi an nan katu an kitten caka su kanma wo gada digamu benu ko kendi kuna an na ka setunu ku sikki terin ka bayini ayogo wadi serebe gana kempe ka seti bane terin kanden ga an nara gananti higabe togonu wo mako yo ka serebe gana lahi an na ñingi wo gada hoho ko an na ka setunu ku sikki terin ka sere kabe gan wo ga kebe konno waduwanga anno sudema eh, no takkenya arjannayi na kafariyenya o saranun dangani arno gollul laga arno gollul laga allanto tampindo kafu silamaxu ke arna denge kane maremu ken dangen palle uga lagare be konnoyere eh, seren maxa simma nanti wo gamati wo na tuwanon cu digamen ko na tuwana su kiriti togonga e eh, tuwara koro kubenu ga dangi ko maliki ado shafi'i ma abu hanifa ado kuntana nan daga wara ahmadwa wo gama togo ado kuntana wo gama togo i digamen i togon konno ka seti kedi wo da ñati kiyayi digamen ga denhono mogoɓe ana kenya sabudangani uga xempe dalili konnenga a hogabe uga hadise ñakonno ma qur'ana aya yo ken nangen palle oyan pay murina sumaxa on duwa an no golle laga hohoga silamaxu ke dengene kane arna ken ñango dangani arna ken golle ne wondo dangani hohoga ñana sababuwa silamaxunga tardene arno kisi ken golley arno tanga fitne ay ona merega o silami duru وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين